bid'atan wa thalathina malaka malaku talatin da wani abu sun runtumo yabtadiruna suna tsere tsere da gaggawa ayyuhum a awwal wa zai fara rubuta maka ladan ya je nuna wa Allah a abin da kai daga nan kawai sai kowa ya soke fi sabilillahi kai ba wa Allah kai daya malaku talatin da wani abu suna tsere ne kowa shi zai fara zuwa gaban Allah da wani kai ma kuwa dan liman yace sami Allahu liman hamida ku ta rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kai ma haka malaiku sun runtumo raddadaga ina kokarin rubuta maka ne wa kana min rabbil ma'ana wato ka abubuwan kana jin daɗi abubuwan ana jin daɗi ba ko sai mutum ya gaishe za a wuce sallah da ikon Allah rawahu malik imam malik ya rawaito a cikin muwatta hadisi na 212 abu hurairu da ya bukhari hadisi na 799 abu dawud hadisi watan eh, na 773 nasa'i kuma hadisi na 196 ko 100 mu isa ya kai sai wannan nan kan mu isa ya sai a ta gafaran nan ne wasa ranar tashi da kiyama wai na aikin ladan aje a duba a ba wa wani hatsari ne mai girman ta da duk wa'in nan magana da ake ba aiki ne da ka da Allah da ka saba Allah kai saba duk wani Allah ya biya amma Allah bai yarda ki wani sai wani da ya yi kun gani jama'a kowa ya kai hakki wannan hadisin bukari wani wato hadisi na shida muslim hadisi na 309 abu da hadisi na 840 tabbas a tebiri hadisi na biyu da sittin da sani hadisi na 160 da 96 wafi riwayatin al-bukhari hadisi na 795 faqulu rabbana wa lakal hamdu kaga nan allahumma rabbana lakal hamdu nan duka waɗannan na azama a musamman da musamman ba wasu ba na bilwaru ko kuma ba da wani الترهيب بالرفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود akwai tsoratarwa ba mun ya dago kai liman bai ba a ruku ko A malamin biyu sun taba kana ana sallah idan mutum ya riga liman kabbara harama kuma ya yi da ma'ana yin dogara da bayan liman ya ya riga liman sallama wannan ba shi da sallama aka gama ikama abu da kai kan kuwa gaggawa za ka riga direba isa garin da zai kai ku sai kai ka fara harama sai kuma kai da aka kai sallama ba ka da sallama amma da kai ka fara harama ko kuskure ne ko ganganci kai sai da kamar da liman ne sai ka sake ka tokara da sallama haka da allah ana sallama wani yana ta yi hankalinsa na wani sai wani masallaci an da sallama ko sai wa sallama kuma sai ya gamsu da ita ta bai da sallama amma sai ya bayanci kuskure ne sai ya shi in limamin sai ya sallama shi ma sai ya sallama sallar sa kalau kuma ba kalli ba to sai kuma bayanin mutum yana riga liman waɗanda ba waɗanda ba yana aikata haramun ya san cewa أنت إن شانئك هو الأبتر فسلكوا في في ذكر كذلك غالبا فصلى ba ya samu bala goma yana da gani ya san ana sami Allah liman hamida ba sai ba sai su dala sai mu ya yi tafiya gani ba ya aikata to ba ana rage bala da wani kuma sai su rayu tare da liman da kai liman ya bada shi mawu sai yi yana ta aikata makaroni a ana cikin ya tara makaroni da kuma ya bude su kai amma mai zan allah ya ce ya ce idan liman ya yi فإذا قال سمع فإذا قال سمع سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجد liman in yi sai ya yi kar ku sai ya yi sai ya dago ku dago kar ku dago sai ya dago wanda masu yawancin ya kana da za a mutane kusan tare da liman sai wannan ba kuma ba ta wasu ne inna ba ta gina liman ku yi mutan ba har sa liman da kan yi shi tun rigimar mutum ne ko bi saurin ka sai ya zama to me amfani saurin ka ba sai ya yi sallama bai ba ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi kudi ko ka fi shi ƙarfi ko ka fi shi shekaru sai ya ce bi assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum in bi a masallaci to sauri mai mutum zai jama'a da mutum yin ziko kuma yin jama'a to akwai kuma yan bidi'a su waye shi kuma za ka ga wani haka ya zama tafiya liman ya tashi kowa ya tashi sai shi kadai yana zaune dan bidiyar kowa a masallaci liman ya yi sallama kowa ya sallama ne ya fara jan tarbi can ko me yake yi oho sai ka ji assalamu alaikum dan kai azan kullum da ba ko kuma a zo su dan kace liman ya taso kowa ya taso ana ta tafiya ba sai ga wani can sa a ƙasa to a kai wasa dan liman ya yi ka ware daga jama'a ta shiga layin bidiya dan ba ka a samun irin kuma daga tujjar kaga abin nan hatta al-imamai ana samun kuskure wani sai ya ware sujjadan karshe in ya danna mutu goshi a ƙasa kuyi kokuwa kuyi kokuwa ya san lokacin da wasu ya dago ya ta murza Wani sa shi a ina ne aka ce masa sujjadan karshe ta fi wata wani sujjadodi a ina ya samu akwai ruwa da mali ba ne kana kan sallah ya gaɗe shi wani ranar juma'a ne ya zo ya samu kwamfalta ya banna bushinsa duke da kari ka wuta in ka je cikin dare in ka gada ma ka yi su jana da ya hawa kira asuba ne wannan ka yi ta ba da ba mu kake ja mutane kake ja wani aka hanya yake wani zai yi sallah wani yana bukace ce to yanzu in ce sai na jira yi kaza da bukatun ba ta kama ni sosai ba bari gaba in zai biya bukata wani bai da lafiya wani kaza wani kaza ya zo ya rike wa mutane wuta kamar cewa ranar da aka shi. a ne tsuwa da tsari ake so a sallah ba rike mutane ta gane ku sai a kula da ta sosai haka wani inda ya rubu ba na ka ya kiya daga ayi ayi ba zai tashi ba ya rasa wannan me yake nufi daga tukuna ko ku kamo shi ku daga ba zai ba dole ya kuɗi ya tashi wani yana da irin ciwon goshin da kirga ya yi haka damuwa kuma a yi abin da an yi so a sallah amma ba a cutar da annabi hurairah radiyallahu anhu annan nabi wannan baya jin tsoro an yaji ala kuma Allahu ra'su ra'sihi ma yana dagowa ya ga kansa ya kuma kan aura yana dagowa mutum ne ya haka kawai sai ya gina dogon kuɗi in yi haka ya ga keken baki ya taba ya ji wajen a in yi haka ya ji wajen banki in ya shafa ya ji gashi in ya zo gida mata ta gudu in ya je wajen ya su zai in ya je ofis a dare sai ina sai gidansu ga da muka kuma da kuma an taɓa ba da kisan malami ya san hadisi kike yi ya ɗaran da ya dafo kokan sai kuma kan jami kuma ba da ba su to mutum ya yare ne wanda ya yau kasa da kuma kana da kuma ko to mutum za a ga mutum shi ne shi ne ka kafa salama ya sa ga ya ba mutane kai tafi yana da wani abu yana mutu ya kuma liman sai ya rago sai shi baya da ba mun gano aw yaj'al Allah suratahu surata imam ko ba kanka ne wai bai da shi dukan sa daki kawai kana da kana da kai daki yaran ka ba sun samu zuwa makaranta ba za su bashi hawa ba su yi sai ya kona daga aiki ya samu subhanallah dama wani yana da wani kuka wadda fi ga eh, a kawai da fiye kai wani ce ta kowa wannan hadisi bukari ne to hadisi na 691 muslim ma ya rubuto hadisi na 627 abu da hadisi na 623 a tirmidhi hadisi na 182 da sa'in hadisi na 90 shi da abubuwan na biyu ibn mada hadisi na 961 قال الخطابي اختلف الناس fi مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه dogaro da hadisi da ɗari bakwai ɗari takwas da hamsin da biyar a lafazin satin da ne kuma hadisi na ɗari biyu da sittin da biyar da sa'i hadisi na dubu ɗaya ɗari da kuma ɗari da tamanin da kuma ibn mada hadisi na ɗari takwas da saba'in ibn huzaima bolin na ɗaya hadisi na ɗari ibn hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da daidai a cikin ingantattun a daru a bolin na ɗaya hadisi na ɗari da 48 albayhaqi fi sunanihi al-kubra shi kuma hadisi na 117 na biyu wa qala isnaduhu sahihun thabit wa qala tirmidhi sahih وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله in ya samu dama ya gyara sallah musamman a cikin gida mata akwai waɗanda su ba sa da waye sai su jada ko da nasa amma an ce wasu jodu ne ba ɓarɓar ba ba rafin biyu ba an bar farilla duk a sanarwa in aka yi kuma ba a dabuwa sai dai abuci an rubutu farko an rafu minhu farko silakin ka samu na wani a masallaci kawai in kaga sallar da ake ke kenan balle mata kuma da yawa yanzu mata ka ɗin sallah ne a ƙauyuka ba gaskiyar magana a ƙauyuka iyaka ma tun daga ranar ba a kowane da suka ɗauki sallar asuba ne raka a ne su su ɗauka a ƙasa da fajiri ba wata wata sallah sallar dole ce ka a su a za a akwai masu shida akwai masu gaba salloli kowa da kawai da ne gida wata kuma ta fara iya mai ce jiri ya a wata akwai wani shida sallah kuma akwai wani ma ya kai shekaru gaba yake haka yana buɗa an ce har ana hangen farin amatarsa kamar kaɗan ya sa ya shahara ma'ana haka ake sujjada ba ka buɗa ne baƙe baƙe ka tara mutane ba shi ake magana amma mu ce buɗa daidai misali me manzon Allah ya ana shi da wanda in yi sujjada sai ya ana daga ne zo kwanciya zaki zo kwanciya kura ta zo kwanciya ko haka suke ba to shi ne nake kira shi sauri kada mutum ya kuskure musalla ya haka duk gaba ɗaya ya zuba su da fitin bayan haka sai kuma kada mu ce wannan ba Allah ya hana ya hana wancan ya hana ana hannaye nan ba sa sauka saka a ake a sa su kalli gaba zai zama an dan buɗa a ɗaya da za a samu space shi ne wanda ake sana abu na uku da ya hana wa an yi ɗinar rajulul makana wani ya samu waje na dindindin a masallaci bil masjid kai dai ka zama sahun gaba na wanda ya ya kama yi wadda bane kamar yadda ake daura da wuri a kirkinsa a ce nan wurinsa ne nan ne wurinsa to kada wani ya kuskura shi ma ya yi haka kamar yadda ake wa wuri bala kamar yadda ake kirki a ce nan wurin kaza da wani wani ba a sallaci wani wani wani ya tare shi ne da wuri domin ka rika zuwa kai ne in kullum kake zuwa da wannan cewa wannan imamu ahmad ya rawaito na ɗari hudu da ashirin da da na abu da hadisi na ɗari da sittin da biyu na sa'i hadisi na ɗari hudu sha hudu a na biyu ibn hadisi na ɗari hudu da da tara kuzaima hadisi na ɗari da talatin da ɗaya abubuwan da ibn Abban hadisi na ɗari da ɗari da saba'in da hudu. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجي فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجي فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها انتبه ya bayan sallah bayan da kaya abu hurairu ya ce ai wani mutum ya shigo masallaci a nan sallar salama yana gefe masallaci yana zaune da kansa fa salla mutum ya yi sallah ya yi sallah sun a fa ma alaihi ya zai ce ya rasu da alaika fa kara da kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan ya amsa ya ce amma ba magana da za ko ma a sake sallah a sallah ba zama ya kama shi ai ya koma masalla ya sake wata salla sun baja a ya sake dawa masallama ya yi sallama ba. ba alaika salam annabi ya sake mai masa sallama irin na farko ya ce irje ka salli fa innaka lam tusalli ko ba dai ka sake salla a yanzu ma ba ka salla zama bai kama shi ba ai mutumin nan fasalla ya koma yi sallah sun maja a fasallar mai saka da ya sallama fa ƙala wa alaika salam bai da sallah ya ce irje sallama ya ce irje fa salli fa inda ka lam tusalli da an da kai sallah kai fa ƙala fi saniya ba fi ya bada a ta ko a ta uku kai ya a ni iya wata sallah ba sai wannan da ƙala annabi ya ce to yanzu kawai nemi bayani idan kuma ta ila salati in ka tashi sallah fa asbiru kyautata alwala ka cika alwala sun mastaqbil qiblata fakabbir sai ka kalli gabar ka ce Allahu akbar sun maqra ma tayassara ma'aka min al-qur'an sai ka karanta abin da ya sauwaka maka na al-qur'an sun sai ka yi ruku'i hatta ta taqma inna raki'a sai ka nutsu a cikin ruku'u komai ya koma inda sun marfa sai ka ɗago kai hatta ta stawi kalima sai ka daidaita a tsaye tar sun masjid sai ka tafi sujjada hatta tabma inna sajida sai ka nutsu a cikin sujjada sun marfa sai ka ɗago kai hatta tabma na jalisa sai ka nutsu a zaune sun masjid sai ka sake sujjada hatta tabma inna sajida sai ka nutsu a cikin sujjada ثم ارفع زيك دبو حتى تطمئن جالسا هي كانت أزوي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى في كل أصلك لغير حتى وجودها في ابن وفي رواية البخاري رواية البخاري ثم ارفع كدبو منك حتى تستوي كأنما يعني من السجدة الثانية إلى السجدة wannan hadisin bukari ban dojo hadisi na ɗari shida ko kuma dubu shida da ɗari biyu da hamsin da ɗaya muslim ya dojo hadisi na ɗari uku da casa'in da bakwai وقال في حديثه فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا يا رب إذا وانت يدعوك لكسكي أبقي فتصلى بل وانا فعلمني كسلتني ولم يذكر غير سجدة واحدة أبأت به fada irin wancan da wajen wannan abu da ya roto hadisi na ɗari takwas hamsin da shida a tirmidhi hadisi na ɗari uku da uku nasa'i a kowane na biyu hadisi na ɗari da ashirin da biyar ibn majah hadisi na dubu ɗaya da sittin wa fi riwayati li abi dawud fa idza fa'alta dhalika in ka aikata haka faqad tammat salatuka sallaka ta cika cip cip wa idin taqas وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي فانما يصلي لنفسه اني لابصر من sunan aka ce ga wani da yawa in kana son faɗa sai ka ce ko wani kawai ba sai ka kira sunan mutum bi bisa ko tambaya ake so ni ne ne kaza a ko malam kai ne ne kaza kan mutum in ba ko ne ko kai ne kace wani ne yayi kaza sai dai kai da malamin ne misali kake so abin amma kar ka kuma a cikin jama'a illa ce kace misali kai ne kai zara ya ce ana tafsiru salatin da bisa ba ka mutu sallah ala yanzu musallin kai musallin bai isa mutu yana sallah baya cika ya yake sallah kawai yanzu da ba ba inda da nafsi baya yi kowa sallah da ba inni da ku usulu min wara ba da صلى الله عليه وسلم تعرف يا رواية صلى الله عليه وسلم أقول ما من أباس أبنه وأقول ما من بليه كلمة الله ما منكم يا دبني دوا إيسا كتير صلى الله عليه وسلم أجلس يجي كلمة يا أبو يهانا شيء صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل يمسك وتوتين يقامين شو ميزانين kana sallah ya roƙa Allah ni na roƙo sai ya kalli zanen ta aka sallama ya ce a je a ce Abuja a mai canza min yaban ba wannan zane-zanen yana so ya shagaltar da ni sallah to sai wani sai ya ga masallaci da katuwar da masa a bayan gidansa kuma yana sabon da wanka ga misa ta ba haka ba kyau gaba malam gwanda ma da mutane wani wani katuwa ne za ka gani eh wani wani wani sai da katuwa ya zira ma ba ku ba in gano ku ba na duk abin da zai shiga da mutum da sallah da karatu eh. kuma ba a son kalle-kalle kai ne yi sa aka ta kowa ya kalli da su kira. ana sallah liman ba yana cikin da sai mace biyu a hanyar shigo da ne mace biya ne kusa da ba ya kusa da ne amma wani da kalle-kallensa a cikin sauran hanyar wani mace biyu bai ce wa kowa kuma sai ya zare jiki ya wani ba da kalle-kallensa shi ma ya yi gama ce shi ne ba shi ma ya gashi ba? wa ya dace ba rubutu ko ya kashe shi ma wancan ne ya fita kuma dan ya yi suka ji suka kama nisa ko ne ce a cikin masallaci liman ma da yake rabbana wala kal amru lima yatasalla Allahu shayi fari wanda ya wasu ya ji ta sabu guda an fita liman bai tafi bai gama sallar sai kashe mace ce <laughs> bayan ba da wani sun nan ga wanda mace yadda kuma ce ne kuma ina wani kalle-kalle ma idan mutum ya cika kalle-kalle to abinda ba shi bane ba sai ya kallo shi da ya kallo shi ba har a taɓa sallar maza ya sallar lafiya wata na muna sallar wani gani gashi kalle kallon sai yawa sai ga wani mai tuyi tuyi tuyi ta iya ina ruwan shi ce sai dai haka da tabuwa ya kone shi kawai abin kuma sun yi karkashin sa a guje sai ya tashi ya zana akan diga digansa ana tafiya in ka ga yadda ya cincin haka ba ta iya yake ba shi je kawai akalla sallama ya tashi ashe ke kiso ya ce wallahi ya dauka kuna ma kalle kalle sa kuma shi ya zo kamar ne haka ina ruwan ka shi ka zo da damuwa ka da ka ana sallar hajji wannan ba dama ba dama ma mu ya kalle an ce ya kalli wajen sujjada ai shi ba imam ya kalla ba gidan ne mai yake kallo har yi abubuwan ce da gidan imam an ce in kana sallah kalli wajen da za ka yi sujjada shi ke nan na fata da babu bane muslim ya rubuta wannan hadisi hadisi na ɗari hudu da ashirin da uku misali hadisi na ɗari sha tara ibn huzaima hadisi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya wa lamfuhu qala salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zuhra annabi ya sallam falamma sallama da ya sallama na da rajulan sai kira wani mutum kana fi akhir suku yana tantar da sa fa da ya fulan wani ana tattakilla baka kana Allah ko ala tanzuru kayfa tusalli baka kana yadda kake sallah ko inna ahadakum idza qama yusalli inna ma yaqulu yunaji rabbahu dai fa in ya tashi yana sallah fa yana gana da Allah ne fa yanzu kayfa yunaji ya duba ta da gana da Allah idan sarki استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام sai ka kuwa yana magana wani da za a yau za a nan ce sami Allah mu liman inda sun ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi suna yin addini eh, shi ma wancan din da ba da addini ya bada mana Allah ne amma kuma daga nan ba a samu a magabata ana jin sa addini haka ba wato shi ne da ya asirce shi ne abu na wata mutane me aka ce za a bayyana to shi ke da yaro sallah ya bar wurin da ya yi sallah domin idan mutum ya sallah ya tabbata a wurin da ya sallah ta ko suna ta masa addu'a wajen bai zama da sallah la'alla hikimar da wasu wasu zo suke na bila suke mafawa wanda kuma wajen da ka zauna ka yi ibada da maka shaida a ta shi da la'alla wata kalmar hmm, babu laifin wani haka amma kuma ba dole ba shi ne ba wani salam

wallahi ba na ƙarana duka wanda yake da shekara saba'in zuwa saba'in da wani abu ba wanda babansa ya rike shi yana ɗan ƙarfi ya zo masallaci ne shi sama ma mu ake yi iyaye mu koma da mene eh amma da a sa ka za ka yi sallah a gida wasu kuma aka gane ka balaga kafin mai baban ka ya fita masallaci sai ya sa ka kai alwala ya sa ka gaba ko ka tilka ba amma yanzu ga dai falala kala-kala wanda ka faɗa a game da zuwa Allah ya akwai ran da kai wa'azi a nan game da lafiya Allah na koma na ga ɗan kwanta da wuri ma kuma akwai ranar da kai wa'azi na falalan lahira wallahi na koma na je na kwanta na yi saboda haka abinda nake so in faɗa mana yara da ake yawan turo su masallaci yan ƙanana ba su komi ba gaskiya ina gani ba daidai ba ne kuma musamman magariba isha wallahi da mu anguwa akwai da ake kaiwa ruwa makwabta manya da suke kaiwa magariba ana faɗa mana lokaci ne na haɗari ga yara wanda nan ne aljanu da shekaru su kuma suke fitowa amma ba a gane wani ko don yaran sun yawa ne yaro ba alwala yaro yana zarnin da zai fito wani sallai saboda haka kuma muna barin ƴaƴanmu manya yanzu sai ka fita ƴaƴanka suna na daki suna kwance za su zo sallah ba ka da su don Allah ya sa ka yi akan wannan salama Allah saka da ido da su Thank you. اللهم hmm. yi bayanin cewa na wanda ya riga zuwa ne hmm. to kamar misali na ibai su kuma shin za a yi ɓarin su wani su ko kodi su ma wani ba su da wuri shi ke eh, abin da ya zaka ce da ya riga zuwa ne amma in misali duk akwai mutane a masallaci za a tara sallah to sahun da wanda Allah ya ce bi yaminin kullu a'lamu wa du'a wa'inda ba ka masantar liman ba domin masu hankali kuma masu sani ba amma misali yanzu ya kuma za a kare sallah ba kowa haka ba wani mutum da za a ce an amfani zuwansa a bar masa wuri ba za a cika sa ba haka wani da zai ba saboda baya amma in dai akwai ai mutane in suna da tarbiyya su ba su samu da ya kamata don na fata an gani in dai akwai tarbiyya an samu wanda ya kamata yau in ka an samu matsala to ba samu tarbiyya ba ne yau amma mutum baya na kawo wani baya da za a amma in dai akwai matsalaci to yi rukun wani wanda suke masana masana ba da gabu masu hankali kenan ko su a kusa da limon tun rigima iya janyo wasu iya a kade ga wanda zai rungumo to ba zai rungumo rikici ba hmm. eh, ina ba gani Allah ya bada اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Muhammadu iman la ko da suke wala ta ne kuma ba da na la Allah kyau Allah mana amara da ba ya ka sauki ko ya ta ala mana roƙonka ku ci da mu ya